tawagar masu sa idon na tarayyar turai da ke karkashin jagorancin 'yar siyasar nan ta kasar belgium uwar gida maria arena ta bayyana cewar ba sun zo najeriya ba ne don goyon bayan wani dan takara ko wata jam'iyya we have the mandate only to collect information concerning the electoral process aikinmu shine tattara bayanai dangane da yadda hada-hadar zaben zai kasance mu bayyana abubuwan da muka gani yayin zaben sannan mu bada rahoton mu ba mu da wata sha'awa na menene yadda sakamakon zaben zai kasance tawagar tarayyar turan mai jami'ai goma da kuma karin wasu 'yan sa ido su arba'in da su kuma za su dan kwana biyu a najeriya kamar yadda jagorar ta suke cewar sufa suna cin 'yancin gashin kai ne ba su da wata alaka ra'ayi ko sha'awar nasarar duk wani dan takara a wannan zaɓe. mu fa gaba ɗaya 'yan ban romu ne wurin fidda mu akan wannan zaɓe mu tawaga ce kamar yadda nake jaddadawa masu cin 'yancin gashin kai a mu na jami'an tarayyar turai sai lokacin da waɗannan jami'ai na sa ido daga ƙasashen duniya ke gyara zama domin sa ido kan wannan zaɓe ne kuma ministan labaran najeriya alhaji lai muhammad ya fidda wani gargaɗi Federal government is in possession of incredible intelligence that armed bandits and Boko Haram insurgents have been mobilized Ministan labaran Najeriya na cewar gwamnatin Najeriya ta samu wani bayanin sirri da ke nuna cewar akwai wasu da ke kitsa wasu mummunan tashin hankali a ƙasar nan yayin wannan zaɓe. Ya ce sun gano cewar masu santa da husumar tuni sun tsara ta da hayaniya ta hanyar amfani da mayakan Boko Haram da 'yan bindiga daɗi. Duba da yadda wannan gargaɗi na gwamnatin tarayya ke zuwa a lokacin da jami'an kasashen duniya ke shirye-shiryen fara sa ido ga wannan zaɓe na tambayi shugaban cibiyar raya demokradiyya da ci gaba dr kola shatima ko ya yake kallon wannan sako na gwamnatin najeriya a daidai wannan lokaci dan kamar akwai wayannan maganganu daga gwamnatin tarayya cewa akwai wanda suke so su yi zagon kasa abu akan abubuwan da ake din zai iya da mutu cewa su bakin da suka zo Najeriya zai iya razana su kuma watakila wajajen da ya kamata su je su duba din watakila zai gagare su ko kuma ma ko su niyan zuwa wannan wajen to dole sai an kara kaini kafin a tafi domin watakila wani rigingimu ya tashi ya zo ya shafi aikin zaben mu gaba daya. Dr. Kole Shatima Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.